This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraronmu, barkanku da safiyar wannan rana. Aisha Mu'azu ce tare da washar da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin shirinmu na wannan rana ta Alhamis 13 ga watan Fabrairun 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga hawa da kanin labaran. Shugaba Donald Trump ya ce zai matsa wajen ganin an rage kudin ruwa haɗi da manufofin shi na haraji. amurka ta shawarci 'yan kasar ta da su nesa nesa da wani sanannen masallaci a babban birnin kasar pakistan saboda barazanar ta'addanci Ƙungiyar kare hakkin farar hula ta Amurka ta shigar da wata kara tana neman damar ganawa da gwamman bakin haure da aka kai sansanin sojin Amurka na Guantanamo Bay. To kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma yayin da kasashen najeriya nijar da algeria suka rattaba hannu a kan shirin shimfiɗa bututun gas zuwa turai shin wani irin alfanu nijar za ta samu daga wannan yarjejeniyar muna kyautata zaton cewa shi wannan babban taron da za a yi shine zai kayyade shekaru nawa wannan sozawa za su yi bisa kan mulki da suke kuma ta ne za su bada yaushe za su bada a komo turba demokaradiyya ko kuma ya ne za a yi sannan gwamnatin Nijar ta ce za ta gudanar da wani taron ƙasa da zimmar tattauna makomar shugabancin ƙasar. Ko take neman cimmawa da wannan taro? Muna kyautata zaton cewa shi wannan babban taron da za a yi shi ne zai kayyade shekaru nawa wannan sozawa za su yi bisa kan mulki da suke kuma ta ne za su bada yaushe za su bada a komo turba demokaradiyya ko kuma yaya ne za a yi sai a kasance da mu domin jin karin bayani a cikin shirin. Bayan nan kuma alheri Grace Abdu tana tafa da shirin domin iyali wanda a yau shirin zai duba irin ayyukan da 'yan Najeriya suke so a ce gwamnatin Tinubu ta mai da hankali a kansu. Amma fa duk wannan sai bayan Hauwa ta fara da karanto mana labaran duniya kashi na farko. Jama'a asalamu alaikum barkanmu da asuba labaran mai karantawa Hauwa Sharif. a daidai lokacin da masu bashi shawara akan kasuwanci ke kammala shirye-shirye na ɗaukar matakan ramuwar ganya kan duk wata ƙasa da ta caji kudaden haraji kan kayan da ake shiga da su daga amurka shugaba donald trump ya bayyana a jiya laraba cewa zai matsa wajen ganin an rage kuɗin ruwa haɗi da manufofin shi na haraji shugaba trump ya faɗa ta kafar sadarwar zamani a ranar laraba cewa ya kamata kuɗin ruwa da ake karɓa ya yi ƙasa wani abu da zai tafi kafaɗa da kafaɗa da karajin da ke tafi. lokaci ne da amurka za ta bar jiguminta in ji trump bisa al'ada shugabannin amurka kan kauce wa tsalma baki kan abubuwa da suka shafi manufofi da suka shafi kuɗi da jadawalin tsarin kuɗin ruwa wanda alhaki ne na babban bankin ƙasa to sai dai duk da haka shugaba trump bai janye akan shiga hakan ba a yayin wani jawabi da ya yi ta kafar bidiyo ga taron tattalin arzikin duniya a davos na kasar switzerland a watan janairu shugaba trump ya ce zai nemi da a hanzarta sauko da kudaden ruwa A jiya Laraba Amurka ta sharoci 'yan ƙasarta da su nesa-nesa da wani sanannen masallaci a babban birnin Pakistan bisa yiwuwar barazanar ta'addanci. Ofishin jakadancin Amurka a birnin Islamabad ne ya fitar da gargaɗin na barazanar biyu bayan bayyanar wani faifan bidiyo a kafar sadarwar zamani a farkon makon nan da ya rika nuna ayyukan wasu mayaka a masallacin Faisal na birnin wani babban wurin zuwan 'yan yawon buɗe ido. Dan takaitaccen faifan bidiyon ya nuna wani mutum dauke da tutar kungiyar Tariq al-Taliban TTP wadda Amurka ta ayyana da kungiyar ta'addanci a duniya. An yada bidiyon a ranar Litinin ta kafar zumuntar zamani da ke da alaka da kungiyar ta TTP. Ofishin jakadancin na Amurka ya haramta ma'aikatan shi zuwa masallacin har sai abin da hali ya yi. An kuma shawarci Amurkawa da suke yayi zuwa yankin cewa mayakan TTP sun fitar da barazana akan masallacin Faisal da ke birnin na Islamabad. Ƙungiyar kare hakkin farar hula ta Amurka ta shigar da wata ƙara a jiya Laraba tana neman damar ganawa da gwamman bakin haure da aka kai wani sansanin sojin Amurka a Guantanamo Bay da ke kasar Cuba da suka ce an hana su 'yancin samun lauya. Ƙungiyar ta shigar da ƙarar ne a madadin iyalan waɗanda ake tsare da su da cewa waɗanda aka tsaron ba su iya shigar da ƙara su da kansu saboda an tsare su a yanayin da ba yadda za su iya yin magana da wani mahaluki a duniya. Karar ta nemi a ba waɗanda aka tsarin damar samun waya da bidiyo da kuma kai musu ziyara. shugaba donald trump na jam'iyyar republican ya aza tubalin wani gagarumin daren mikiya kan bakin haure bayan da ya kama aiki a ranar ashirin ga watan janairu da ya hada da mai dugaman bakin haure zuwa wani wurin tsare mutane a guantanamo bay wanda ya yi suna wajen kibabban tsaron kurkukan amurka da ake amfani da shi wajen tsare 'yan kasashen ƙetare da ake zargi da ta'addanci kara ta biyo bayan wata wasiƙa da ƙungiyar ta aclu da wasu ƙungiyoyin kare hakkin bakin haure da suka ake ga gigagagan jami'an Trump a makon jiya inda suka nemi damar yin magana da waɗanda ake tsare da su. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin hawa ta karanto sauran labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu daga jamhuriyar Nijar. Inda bututun iskar gas ɗin da Nijar ɗin da Najeriya suke shirin shimfiɗawa zuwa ƙasashen Turai zai ratsa hatta Algeria. shin wani irin alfanu Nijar za ta samu da wannan shirin? Wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud na ɗauke da ci gaban labarin cikin wannan rahoton da ya aiko mana. A cikin wata sanarwar haɗin gwiwa ce da ministocin makamashi na kasashen Najeriya, Nijar da kuma ƙasar Algeria suka fitar a hukumance a birnin Aljis na ƙasar Algeria suka sanar da rataba hannu domin shimfiɗa bututun iskan gas daga Najeriya zuwa Turai. Tun a shekara ta tara ne dai ƙasashen uku suka ƙaddamar da shirin mai suna Proje Gazodik trans Shiri ya tare da shimfiɗa bututu domin fitar da iskan gas in Najeriya zuwa Turai domin sayarwa. Bututun mai tsawon kilomitar takwas ne dai zai ratsa Najeriya da Nijar zuwa ƙasar Algeria inda zai jona ga bututun jigilar iskan gas na Algeria zuwa Turai. Tun daga wancan lokacin ya zamo shafi labari shuni. To sai dai farfado da wannan yarjejeniyar da ministocin ƙasashen Najeriya, Nijar da kuma Algeria suka yi. Na zuwa ne mako biyu da ficewar Nijar daga kungiyar ECOWAS ko CEDEAO lamarin da masana irin su abdurrahman dukko ke ganin fitar nijar daga ecowas ba zai shafi wannan aikin ba shi wannan bututu da ake so a auda kuma wanda zai bi nijar eh, wannan alaka ce ta kasuwanci tsakanin kasa da kasa hujjar nijar cikin ecowas baya bai da wata illa mai mahimmanci bisa wannan bututun da za a haudawa saboda kun san waɗannan kasashen biyu najeriya tana cikin ecowas amma algeria ba ta ba ƙasa ce wadda cikin ecowas ba kenan kasuwanci hukunci ne ya gama su tsakanin su tare duka wani haraji da za a biya ma Nijar za a biyan shi a cikin ka'ida kuma saboda zai bi cikin eh, wannan kasar eh, tamu kinan akwai haraji wanda su za su biya kuma muna iya amfani da shi wannan gaskin da ake za a sawa mu kan muna iya san shi mu yi sana'a da shi tsakanin mu da kasa ƙasa harkar bututu kamar ta shafi ƙasa da ƙasa ne rikicin ukraine da rasha ya haifar da bukatar iskan gas a turai wanda ya sanya kasashen uku farfaɗo da wannan tsohuwar yarjejeniyar wanda tuni masana tattalin arziki irin su malam aminu suka bayyana irin alfanu da niger za ta samu a cikin wannan aikin na bututun gas zuwa turai ratsawar da bututun gas zai a nan niger niger za ta samu alfanu wanda yake wanda ba a tamaha saboda za ta samu lika wanda yake kudade ne ba na kaɗan ba a duk shekara kuma sa'an nan za ta iya samu a gina masana'antu da samar da ayyuka ga injiniyoyi na ƙasa wanda yake sun yi karatun kuma sa'an nan za a samu jami'an tsaro su ma wanda za su kulawa da ratsawar da bututun yayi na iskan gas. Ƙungiyoyin kare muhalli ta bakin Abubakar Nafi'u sun buƙaci gwamnatin Nijar ta kula domin ganin an kiyaye muhalli a cikin aikin. Wannan ƙasashe guda uku su kula da muhalli. Muhalli shine kamata a ce an kula da shi. Yanzu kaga duniya muna cikin sauyin yanayi musamman mu da muke nan yankin Sahara yankin hamada. In ba a kula da wannan ba akwai matsala. Kenan nan a tashi a miƙe a yi tsaye a kula da wannan muhalli kuma a kula da lahiyar mutane musamman 'yan ƙauyuka wanda abin ya shafe su mu guda uku su kula da harkar tsaro bisa wannan bututun su kula da tsaro kwarai an kiyasta cewa aikin gina bututun zai lakume miliyan dubu goma sha uku na dala amurka kuma zai samar da dala miliyan dubu talatin ga kasashen a kowace shekara to sai dai kawo yanzu kasashen ba su sanar da lokacin soma wannan aikin ba da kuma lokacin kammala shi hamid mahmud Muryar amurka daga agadas jamhuriyar niger an gaida hamid mahmud da wannan rahoto muryar amurka ake sauraro daga nan birnin washington dc yanzu ga hawa da labaran duniya kashi na biyu a ranar laraba kasashen rasha da ukraine suka zargi juna da tushe tsarin karba-karba na ma'aikata a hukumar kula da makamashin atom ta duniya da ke cibiyar makamashin nukiliya na zaporojiya a kudancin ukraine dakarun moscow sun kwace cibiyar cibiyar makamashin nukiliya na tarayyar turai mafi girma tun a farkon kwanakinta na mamaye ukraine bangarorin biyu da sun sha zargin juna kan duk wani gigi da ka iya zaman danyen aiki muddin idan aka kai hari a cibiyar makamashin na nukiliya ma'aikata daga hukumar sa ido kan makamashin nukiliya na majalisar ɗinkin duniya sun kasance a wurin tun a watan satumba shekarar biyu domin sa ido ga tsaron nukiliyar waɗanda yana nufin ma'aikatan hukumar ta IAEA e ba sa karɓa-karɓa kamar yadda aka shirya za a yi a ranar Laraba wanda shine jinkiri na biyu cikin mako guda. Daga kiv dai har Moscow sun rika jifan juna da laifin halin da aka samu kai a ciki Fiye da 'yan kasashen ƙetare su da sittin aka ceto daga ayyukan damfara ta yanar gizo a ƙasar Myanmar. Aka kuma mika su ga hukumomi a Thailand. Aikin ceton wani ɓangare ne na azakaimi a yakin da ake yi na safarar bil'adama da damfara ta yanar gizo tsakanin ƙasashen biyu da ke iyaka da juna. Wata ƙungiyar 'yan tayar da kayan baya a Myanmar, Democratic Karen Benevolent Army, wadda a kwanan nan ta kai samame wata cibiyar 'yan damfara da ke yankin ta miƙa waɗanda aka ceto ɗin ga hukumomin tailan a ranar 12 ga watan fabrairu shugaban ma'aikata na dkba manju so sang on ya shaida wa sashen burma na murya amurka a wata tattaunawa ta wayar tarho cewa dakarun kungiyar sun kai samame a wasu gidajen caca a yankin miyawadi na jihar karin domin neman ma'aikata 'yan kasashen waje da aka yi safarar su ya ce a ranar 11 ga watan fabrairu sun gano mutane su 261 da aka yi safarar su suka kuma damƙa su a hannun hukumomin thailand a ranar 12 ga watan nan na fabrairu. Hawa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla. To yanzu za mu sake waiwayar rahotanninmu. Yayin da ya rage kwanaki biyu gwamnatin Nijar ta kaddamar da taron ƙasa da ake kyautata tsammanin zai share fagen mai da mulkin ƙasar kan turbar demokuraɗiyya tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar a shekarar 2023. A wata hira da abokiyar aikin mu Hauwa Sharif ta yi da mai sharhi kan al'amuran siyasar duniya a Nijar Dr. Wadana Piyu ta fara da mishi tambaya. akan abin da yake hange da wannan taro sai ya ce muna kyautata zaton cewa shi wannan babban taron da za a yi shi ne zai kayyade shekaru nawa wannan sozawa za su yi bisa kan mulki da suke kuma ta ne za su bada yaushe za su bada a komo turba demokaradiyya ko kuma ya ne za a yi duka dai wannan babban taro wanda za a yi shi ne. zai ba da hasken bayani bisa kan jagorancin kasar wannan tamu abin da zai zo gaba kenan muna iya mu ce gaskiya abu ne wanda mutane suka yi ta kira suna ta jira a yi ce wanga gaman da Allah ya kawo za a yi wannan babban taron kun san shi harkar duniya don in babu adadi a ƙayyade kamar ana ta tahiya ne ba a san inda za a ba amma yanzu in aka yi wannan babban taro in ma dai yaushe ne ya ƙayyade kenan dai an san agogo ya fara bugawa. Na'am to dokta a nan kana ganin jam'iyyun siyasu da ake da su a ƙasa a nan jamhuriyar Nijar su ɗin ne dai za su ƙara dawa fagen siyasa su ci gaba da jan zaransu su ko kana ganin akwai yiwuwar a bullo da sabbin jam'iyyun siyasa a nan gaba. A yanzu mu wayanci ne a kallon da muke wa tahiya mu ba da amsa bisa kan wannan ayar tambaya ta amma muna iya mu ce shi wannan babban taro da za a yi na ƙasa ƙungiyoyi na siyasa ba su samu goron gayyata ba kenan taro ne za a yi babu su a ciki amma da farko mun so a ce suna cikin wannan taron ƙungiyoyi na siyasa kenan a yanzu tun da zaure ne za a shiga ba a san ba me wannan zauren zai haifar wasu na iya su ce ma duka a soke su gaba ɗaya a yi sabbi kenan duka ana sauraron wannan zaman da za a yi na tattaunawa menene zai kasance bisa kan harkokin kungiyoyin siyasa kuma bisa kan yane zauwa ta gaba ta gwagwarmayar zaɓe za ta yi idan Allah ya nuna mana. wani kira za ka yi ga 'yan siyasan ƙasar Nijar da masu 'yan ƙasa game da shi wannan sabon babi da ake shirin buɗiya na koma fagen tsari na demokaradiyya. Wanda da ni babban kira da nike cewa wanda za su zo cikin zauren wannan su diba ƙasar Nijar, su diba su ga daga inda ta taho, ta taho daga nesa kuma nesa da ta taho cikin wahala take. kenan ya kamata a wa ƙasar wannan adalci a aza turba eh, wanda zai daɗe a aza tubali wanda gaskiya za a ce daga yanzu gina ƙasar kawai ta za a yi don sabida in ba haka nan ba hallo ba a huta ba daga cikin inda ba a so a koma kenan ya kamata a ce duk wanda za su zo ka a koma a ce a wannan a kama shi wannan a riye shi wannan a mai kaza wannan a mai kaza kamar wanda muke cewa reglement de kwanta in kuka diba babban taro da aka yi conference national a kasar Nijar wanda aka yi a alif da da dari tara tasa'in zuwa alif da da da dari tara daya. duka mutane ne suka shiga suka yi ta rikici wannan bai ya wannan wannan a kama shi wannan aika za aka saki kasa aka koma reglement de compte kowa yake son awa kowa cin zarafi da sauransu to ban ma san irin wannan ya hukana na kasan mu Allah ya kawo mana abin da zai hudu wannan ƙasa daga cikin dukkan lamarorin da ta rika gani ya halla a ce kuma kasa ce ga ta nan ta ɗau babban sahu na ci gaba za ta tarra manyan ƙasashe. a yi muhawara ta gaske ba tare da wannan baya suna ba wannan dan kabila kaza ne wannan dan guri kaza ne wannan in aka koma aka yi irin wannan to moyanci ne har lau da ci nasara yadda ake zato. bayanan dr wadana fiye kenan akan taron kasa da ake shirin yi a jamhuriyar niger kada dai a sha'afa muryar amurka ake sauraro daga nan birnin washington dc akan mitoci 25 da kuma 31 sannan masu sauraron mu a Nijar suna iya samun wata tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Yanzu ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah. halin rayuwa yau da kullum ya zama kusan kamar ya gagar kowa babu wata ƙasa babba da za a ce ba ta tallafi. Mutanen Najeriya gaba ɗaya sun tsinci kansu a wani hali duba da yanayin kuncin rayuwa. Wallahi an sha wahalar rayuwa yadda ba a tsammani wani zai zauna ya wuni wani ya kwana uku shi zai samu abin da zai ci ma. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A farkon makon nan shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarci ministocin kasar 48 su shirya yi wa al'ummar kasar bayanan ayyukan da gwamnati ta gudanar karkashin ma'aikatansu da kuma ba da dama ga jama'a su yi tambayoyi. To ko menene ya tsone wa al'ummar kasar ido kuma menene suke bukatar ganin gwamnatin shugaba Tinubu ta mai da hankali a kai. Tambayar kenan da shirin domin iyali ya yi wa waɗansu 'yan Najeriya ga kuma abin da suka shaida wakilinmu Zainab Babaji sunana zari yusuf ni mazaunin garin abuja ne yana jin da farkon farko dai idan zan faɗi ra'ayina game da yanayin da 'yan ƙasa suka tsanci kansu kalubalen da suka fuskanta na farko zan ce tafiyar da sha'anin rayuwa yau da kullum ya zama kusan kamar ya gagar kowa saboda a da can wayanda da suke da dan karfi watakila suna taimakawa yan uwa ko tsofaffin iyaye da sauransu komai ya lalace ina jin tun da aka juya farashin man fetur sannan wannan ya shafi farashin kayan abinci ya shafi farashin kudin haya ya shafi farashin shiga mota koma menene ya faru kuma daga bangaren talakawa sosai ina jin masu ƙananan sana'o'i mm. aka su ba za su iya yi ba kama daga masu wuraren yin aski masu injin niƙa duk dai ga sanan dai bujik wanda ana dan kokari dai haka nan ana samun abu rufin asiri bin ya gagara hmm. da yawa za ki gaba sai ina jin ko masu soya ko sai gefen hanya masu gasa masara da sauransu za ki fuskanci da kyar suke fitowa hmm. abin da bai ya karya ba dai ya gurgunta mutane saboda haka gaskiya dai zan ce talaka sai dai a gode wa talaka kuma a gode wa Allah wayanda suka samu suka iso wannan shekarar ma suna dan samun Eh, abin da suke ci abin rufin asiri. To wani matakai ya kamata hukumomi su yi la'akari da su kuma su kawo gyara ta yadda 'yan Najeriya gaba ɗaya ma za su samu sauƙin rayuwa. To na farko dai ina jin babu wata ƙasa babba da za a ce ba ta tallafi musamman a bangarorin tattalin arzikinsu da suka shafi talakawa kai tsaye. Hmm. Saboda haka ina jin wannan matakin farko da wannan gwamnatin ta ɗauka da ya kusa da ya lalata komai ya karya darajar naira shine wannan ɗauke tallafin da aka ce wai an yi akan eh, akan man fetur. Hmm. Kuma ba abun kunya bane a matsayin gwamnati in kun ɗau mataki kuka fuskanci cewa yana cutar da talakawa yana kashe kasuwanni yana sawa mutane suna mutuwa akan abubuwan da ya kamata bai kashe su ba ba abun kunya bane a sake zama a sake waiwaye saboda haka na farko zan sa ran cewa gwamnati za ta dau mataki ta maido da wannan abin da ta wannan matakin dauka da cewa mun shugaban kasa yana tunanin ta cewa shi ba zai canza ba mm. kuma ba komai bane saboda akasarin ire-iren su ko an sai da litan mai dubu goma ba shafan su zai yi ba mm. saboda haka akwai wannan na farko na biyu kuwa ina jin zai zamanto da amfani musamman a fannin ba ba da tallafi ga masu kananan sana'o'i gwamnati ta dau wannan muhimmanci kar a kada a siyasar ta wannan saboda mai gudanar da dan kasuwanci shi ma ya samu ya dan lallaba wata har ya ɗebi mutum biyu uku ko biyar aiki shi ma. sunana aisha aliyu usman gaskiya al'amarin sai dai mu ce alhamdulillah kuma a koda yaushe mutum ya tsinci kanshi a wani hali sai dai ya gode ma Allah in har kana cikin lafiya kuma kana cikin rayayye. Alal hakika gaskiya jama'a gaba ɗaya sun tsinci kansu a wani hali duba ga yanayin kuncin rayuwa bari in iya ba da misali game da wannan man fetur. Hmm. Mun san cewa idan har aka yi ƙarin man fetur to ya shafi komai da komai na al'amarin da ya shafi rayuwa. Hmm. To gaskiya wannan yana daga cikin jiga jigajigen manyan al'amari wanda al'ummar Najeriya suka shiga na matsi da kuma kunci wanda kamar yadda da farko na ce ba abin da za mu ce sai dai alhamdulillah. Hmm. gaskiya an shiga cikin kuncin rayuwa an shiga cikin wani yanayi wanda idan ka ga wani ma kai kana kuka sai ka ce ma kanka to ka gode ma Allah hmm. domin gaskiya yanayin ma wani yanayi idan ka gani ba zai iya misaltuwa ba hmm. sai dai kawai ka yi abin da za ka iya kuma ka bar ma Allah sauran. Hmm. To eh, oh. ta yaya za a samu wannan saukin daga bangaren gwamnati da kuma bangaren su al'umma karan kansu yaya za su samu ma kansu mafita? To barin fara daga bangaren gwamnati a gwamnatance. Mun sani cewa duk abin da gwamnati ta sa a gaba tana cewa saboda mu al'umman da muke ƙarƙashinta ne take yi za mu ji daɗi. Hmm. To amma kamar misal da na baki maganan ƙarin kuɗin man fetur na wanda ya shafi duk wani al'amari na rayuwar mu hmm. Ya kamata a ce gwamnati eh duk da ta yi ƙarin kuɗin man fetur ɗin nan ya zamana akwai price control kuma ya zamana akwai market control hmm. domin yau za ki je nan ki ji an ce shinkafa dubu biyu wani guri dubu biyu da ɗari biyar wani guri dubu ɗaya da ɗari takwas ka rasa mata ina za ka fara hmm. to idan gwamnati za ta sa kuma ya zamana tana bibiyan al'amuran sunana mustapha mulka ina mazaunin cikin garin dangi da ke karamar hukumar kanam a jihar filato ni kamar ni bai ni da kasashe ne da nake zamar karɓar hukumar kanam kalubalen da muke fuskanta gaskiya ya yi yawa a wannan lokaci domin a shekarar nan da ta wuce batun subsidy da gwamnati ta cire mutane suka shiga rashi yanda mu nakasassu da muke fama da nakasa a je gurin wani rokon shi ma bai iya samun abin da zai kuma malumi ne taimake ka kai ma ka samu ka ci hmm. wallahi an sha wahalar rayuwa yanda ba a tsammani wani zai zauna ya wuni wani ya kwana uku iya samun abin da zai ci wanda zai taimake ka ma abin ya zama da wahala a gurin mutane da za su iya taimaka maka hmm. kuma kai baka da lafiyar da za ka iya tashiwa domin ka je ka yi ita itace ko ka yi wani sana'a domin wanda za ka dan samu kuɗi a ciki waɗannan ababen ya taimaka sosai gurin babu wahala rayuwa gurin da har muka jima kamar hanya muna da fantakawa da za su iya taimaki taimakan mu a wannan rayuwar yaya wannan matsalar rayuwar ta shafi iyalanku ai da yawa daga cikin wayansu sun rabu da iyalansu a wannan lokacin na wayansu iyayensu ne suke iya ɗaukan nauyin iyalansu kamar mu da muke da nakasa ba za ka iya ba ka da abin da za ka iya ba za ka iya faskare ba domin ka iya samu ko ma'aikata ma wani su wanda suke ɗauka albashin kaje gudu ɗan san maka wani abu babu hali sai ka gawa irin wannan halin sai mu ɗan tura iyalan mu ce to su je gidan su ɗan je ki ɗan kwana biyu idan ma ɗan wani karmi matsala ya shiga tsakanin kare da ita kai kan hanyar da za ka rabu da ita domin kana cikin mawuyacin halin rayuwa. Eh, wani fata kake yi musamman domin ita gwamnati ko kuma hukumomi su kawo sauki ma rayuwar eh, talaka musamman a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. wallahi ababuwa hanyoyin yana da yawa amma gaskiya kasa kamar kasan mu Najeriya mafiya yawan rashin tausayin al'umma ya shiga zukatan shugabannin mu ba ma shugabanni ba har zama mu talakawan ma mm. domin ababuwa da yawa da za yi da zai kawo mana sauki a rayuwa musamman kamar mu muna makaranta ko waɗanda mun yi digiri mun gama amma babu aikin babu yadda za ta yi kaiko idan da za a samu a dan mana koda wani sisila cikin center kowane local government da ke nigeria domin kulawa da marasa karfi ta dan koya maka wani sana'a da za ka samu kana dan dogaro wannan sana'a zai sa ya ne taimaka ma daga ka samu interaction tsakaninka da mutane. Sunana Ruth Kalliku, Baba Famaila, gaskiya kalubalen da Najeriya mun samu shine rashin tsaro. Domin rashin tsaro yana kawo talauci a ƙasa. Domin a rashin tsaro ne zubin nan wai su biya da suna kauyuka sun dawo cikin birnin manufashi domin rashin tsaro a kauyuka. Ya kawo matsala sosai. Muna so gwamnati su ɗan duba mu a gefen rashin tsaron nan su taimake mu. Yadda tallaka da kuma ɗan kauye zai ji daɗi. To da fatar ministocin da ke wakiltar gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu sun saurari bayanan naku za su kuma yi duk mai yiwuwa da kuma ɗaukar matakan inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa. Muna godiya ta musamman ga wakilinmu Zainab Babaji da kuma Dadi Balawi da suka bada gudunmawa ga nasarar shirin. A madadin su duka alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya su ne. A gaida alheri Prince Abdu. Kafin mu karkar shirin ga hawa ta sake dawowa da labarai amma wannan karan a takaice. A daidai lokacin da masu bashi shawara a kan kasuwanci ke kammala shirye-shirye na ɗaukar matakan ramuwar ganya kan duk wata ƙasa da ta caji kudaden haraji kan kayan da ake shiga da su daga Amurka. Shugaba Donald Trump ya bayyana a jiya Laraba cewa zai matsa wajen ganin an rage kuɗin ruwa haɗi da manufofin shi na haraji. Shugaba Trump ya faɗa ta kafar sadarwar zamani a ranar Laraba cewa ya kamata kuɗin ruwa da ake karɓa ya yi ƙasa wani abu da zai tafi kafaɗa da kafaɗa da karajin da ke tafe lokaci ne da Amurka za ta bar jigumin ta inji Trump. A jiya Laraba Amurka ta sharoci 'yan ƙasarta da su yi nesa-nesa da wani sanannen masallaci a babban birnin Pakistan bisa yiwuwar barazanar ta'addanci. Ofishin jakadancin Amurka a birnin Islamabad ne fitar da gargaɗin na barazanar biyu bayan bayyanar wani faifan bidiyo a kafar sadarwar zamani a farkon makon nan da ya rika nuna ayyukan wasu mayaka a masallacin Faisal na birnin wani babban wurin zuwan 'yan yawon buɗe ido. Dan takaitaccen faifan bidiyon ya nuna wani mutum ɗauke da tutar kungiyar Tariq al-Taliban TTP wadda Amurka ta ayyana da kungiyar ta'addanci a duniya. Ƙungiyar kare hakkin farar hula ta Amurka ta shigar da wata ƙara a jiya Laraba tana neman damar ganawa da gwamman bakin haure da aka kai wani sansanin sojin Amurka a Guantanamo Bay da ke ƙasar Cuba da suka ce an hana su 'yancin samun lauya. kungiyar ta shigar da karan ne a madadin iyalan waɗanda ake tsare da su da cewa waɗanda aka tsara ba su iya shigar da kara su da kansu saboda an tsare su a yanayin da ba yadda za su iya yin magana da wani mahaluki a duniya A ranar Laraba kasashen Rasha da Ukraine suka zargi juna da tushe tsarin karba-karba na ma'aikata a hukumar kula da makamashin atom ta duniya da ke cibiyar makamashin nukiliya na Zaporozhye a kudancin Ukraine. dakarun moscow sun kwace cibiyar cibiyar makamashin nukiliya na tarayyar turai mafi girma tun a farkon kwanakinta na mamaye ukraine masu sauraro da haka ne za mu karkar wannan shiri sai zuwa can an jima ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatar da shirin sai dadi balawe da ya shirya ya kuma ba da umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci ni aisha mu'azu nake cewa kowane lafiya Ma'asala.